Wannan ƙarin kwana ɗaya shine zuwa yau Alhamis takwas ga watan Zulhijja, wanda ya zo daidai da bakwai ga watan Yuli ta shekara 2022. Hukumomin Saudi Arabia za su rufe filin jirgin sama da ke jidda da karfe goma sha biyu na dare agogon Saudiya. But our task is having got the two days windows which we fought for, prayed for, and we are lucky to have up to 12 midnight. So we have resolved to find all legal means possible to take Nigerian to the Holy Land. A nan Zikirullahi Hassan ne yake cewa A hukumance an yi ƙoƙari an samu ƙarin kwanaki biyu na yin jigilar alhazan kuma ya zuwa yanzu an riga an kwaso alhazan Najeriya dubu talatin da bakwai da 'yan kai domin sai da aka samo ƙarin jiragen sama na Flynas mallakin ƙasar Saudiya guda biyu akan waɗanda ke jigilar alhazan tun farko wato da Max Air da Azman wanda Zikirullahi ya ce sun taimaka gaya wajen magance matsalar da jigilar alhazan ta fuskanta daga farkon aikin hajjin. Ɗaya cikin malamai da ke taimakawa hukumar wajen ilmantar da alhazan Najeriya akan yadda za su yi aikin hajjin kamar yadda aka tanadar a addinance, Ibrahim Muhammad Duguri ya tsokaci akan aikin hajjin na bana. inda a ce mutanen mu sun san daraja da kima da mutuncin aikin haji da matsayin aikin haji a musulunci wallahi da babu wanda zai yi wasa ko cutar da alhaji a kowane digire ne dalili shine aikin haji guri ne wanda yake akwai gurare daban-daban masu muhimmanci in ka yi addu'a tsakaninka da Allah baka daga kafarka inda kai addu'a nan sai Allah ya karba sannan kuma in kai wa kasarka addu'a ko kai wa wani addu'a duka dai za ku dace da bukatunku a wajen Allah maɗaukakin sarki to amma sai wannan hanyar ta zamo wasu da wannan suke amfani don cutar da wasu kuma musamman waɗanda ake raina musu ƙarfin arziki da kuma wayansu, da kuma rashin gata a duniyance don haka ina kira gare mu cewa mu ji tsoron Allah aikin hajji aiki ne wanda yake na ibada kuma dama ce wani wanda Allah ya bashi dama kai kake kokarin ka tauye masa wannan damar to karshe da Allah kake faɗa don haka wannan ba abu ne wanda ya kamata mu ci gaba da yi ba kamata yi hukumomin mu da kuma ainihin masu hannu da shuni waɗanda za su iya sa baki ko su taimaka da masu mulki to lallai a gyara waɗannan matakai don cutar da masu aikin hajji wato matsalar tana iya shafan ƙasa ma gaba ɗaya muna fatan Allah ya tsare mu duk alhaji ko hajiya da aka kawo su Saudi Arabia a yau za su haɗu da 'yan uwansu ne a Muna domin da karfe goma sha biyu na dare agogon Saudi Arabia kowa kowa ya ɗauki harami domin gudanar da aikin hajjin bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.